ina dalili dalili assalamu alaikum kuma barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na ina dalili shirin na da shi ne da ke ku al'amuran da suka shafi rayuwa siyasa tattalin arziki ga tsaro zamantakewa da zumar ilmantarwa shaɗantarwa da kuma faɗakar da ku da ƙarshe mu ba ku dama ku shiga cikin shirin da muku bayyana ra'ayinku kan muhimman al'amuran da muke tattauna a kai ta cikin shirin namu ne da yawa da ni mini sani zan gabatar za mu tattauna ne kan yadda zaben shugabannin jam'iyyar apc a matakan jihohi ya bar baya da ƙura kuma babban bakon da muke tare shi shi malam amun sale jigo ne shi ma a jami'ar apc kuma za mu tattauna wannan a mudu da shi malam amun sale barkan karshe ba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatuhu to ko shaka babu dai zaben jami'ar apc da aka gudanar a jihohi ya haifar da wani al'amari da kusan ko shaka babu a tarihin siyasar najeriya ba a taba ganin irinsa ba inda jam'iyya mai mulki ta gudanar da zaɓuɓɓuka a matakan jihohi a wadda aka zaɓi shugabannin jam'iyyu jam'iyya daban-daban wadda kuma aka ringa samun a matsaloli a musamman ma dai a jihohi daban-daban inda ya hada da jihohin kano ogun osun kwara lagos da dai sauransu a wasu guraren kuma an ɗage wannan zaben ne a wasu gurare wasu jihohin kuma kamar abia a yobe da dai sauransu an gudanar da wannan zaɓe har ma da jihar nasara an gudanar da zaɓuɓɓuka lami lafiya ba tare da samun wasu korafe-korafe ba to za mu duba waɗannan batu mu ga kuma ta yaya ne waɗannan rikita-rikita da ake samu zai shafi wato makomar jami'ar apc din a zaben shekara ta 2023 shin wani yana nuna cewa jam'iyyar apc ba ta koyi darussan da jam'iyyar pdp ta koya ba ne a lokacin da ta mulki najeriya a na tsawon shekaru goma sha shida ta yaya za a iya ɗinke waɗannan baraka ɗin wadda ta kunno kai a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc a yayin da uwar jam'iyyar apc ɗin ta bakin a sakataranta na ruko wato john james a fano ya bayyana cewa duk zaɓuɓɓukan da aka gudanar in dai ba wakilan da aka tura daga nan headquarter da ke birnin abuja ba wato zaben haramtacce ne to wannan dai da sauran batutuwa duka za mu tattauna a cikin shirin namu dai na ina dalili ta da bakon namu mai sharhi ne kan alamar da kullum kuma shi ma dan jam'iyyar ta apc ne to malam ma'amun sale a kafin a kai ga zuwa wannan zaɓe na shugabannin jam'iyyar apc a matakan jihohi na an gudanar da zababuka a matakan unguwanni da kuma kananan hukumomi amma duk da haka din akwai zarge-zarge da kuma korafe-korafe da ake cewa an gudanar da abubuwa ba bisa ka'ida ba amma kuma ita jam'iyyar ta apc din bata ɗauki matakan da ya dace ba kamar da masu korafe-korafe suke yi wajen ganin shi kan shi waɗancan zaɓuɓɓukan an daidaita an sasanta 'yan takara kafin a ji ga wannan jam'iyya ta zaɓe wadda aka gudanar ranar asabar domin ko sakamakon zaɓuɓɓukan da aka yi a unguwanni da ƙananan hukumomi su waɗannan wakilan da aka zaɓen ne su ne kuma za su zaɓi shugabannin jam'iyya a matakan jihohi shin tun farko ya ka kalli waɗannan ƙorafe-ƙorafen ma kafin a kai ga zuwa zaɓen shugabannin a matakan jihohi jama'a masu kallon da saurare assalamu alaikum na farko dai wannan zabubuka da aka yi ita kanta jam'iyyar apc ta ƙasa akwai kurakurai da ta yi tun da zaben da aka yi na unguwanni da kuma ƙananan hukumomi ya zama kyautuwa ya zama zakarin gwajin dafi a ga ina kurakurai shi ina za a gyara kuma me ya kamata a yi domin damfarar zaɓe na ƙasa gaba na na na na na na jiha gaba amma duk da haka wannan korafe korafe ba a ba su ba an yi maganin kurakuran mai kuka an share musu hawaye wanda mai haƙƙi an ba shi haƙƙinsa sai aka ci gaba nan da nan aka zo ga zaɓe na majalisar ah, majalisar jiha mm. ta apc din mm. to ina ga anan ma jami'ar apc ta ƙasa ta yi kuskure mm. domin shi kwamitin da aka nada na tsohon gwamnan jihar nasiru abdullahi adamu wanda zai bi saro da kadin masu korafi an gaba shi ne bayan zaben uh, local government din da aka yi na party wanda kaga su waɗannan ba samu sun shigar da su ba an magance musu abin da yake su kuma ita jam'iyyar apc kullum akwai bukatar wasu tsiraru wanda suke kankanyewa su ga cewa sun ci gaba da dama yadda suke so a cikin jam'iyya amma babu yadda zai in dai akwai doka a jam'iyya a ce a jiha a yi zaɓuɓɓuka guda biyu ɗaya a wannan unguwa ɗaya a wannan unguwa kuma jam'iyyar ita yarkwatar ta ƙasa tana ji tana gani ba ta tsawatar ba hmm. kafin sakamako ya fito hmm. to ina gani akwai rashin adalci da kuma rashin sanin makam aiki da ita jam'iyyar apc ta ƙasa hmm. to ya ka kalli jaban da shi gwamnan jihar yobe kuma shugabar gwanar jam'iyyar ta apc mai malabuni inda ya buƙaci 'ya'yan jam'iyyar wato da su a jerin funan zabe a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin son juna da haɗin kai ba tare da nuna a wato son kai ko kuma wato fifita muradun ƙashin kai na siyasa fiye da muradu na ita jam'iyya din eh, shin waɗannan kalaman nasa ya kakalli kalaman nasa duba da kuma irin abubuwan da suka faru bayan ya yi waɗannan a kalamai to kasan mu 'yan najeriya magana kaɗai ta fatar baki ba ta isa tana akwai matakai da ya kyauta a ɗauka a ƙasa wanda za a tabbatar da ya dace da abin da ya gaya mutane na siyar da mutane misali in ɗau jihar kano ɗaya ɓangaren sun zartar da zaɓen camoni na ciyaman na fati a wata unguwa a kano mm. ɗaya ɓangaren sun gabatar da mm. zaɓensu a wani ɓangare mm. na birnin kana to kuma a wannan lokacin ita jam'iyyar kwatar jam'iyya da shi ciyaman mai malabu ne mm. yana ji yana gani ai da nan take sai a dakatar da bangaren da ba su da wakilci na mm. na uwar jam'iyya ta kasa mm. sai a ce kar ku bi da sakamako amma sai aka zuba ido kowa ya ja da hannunsa su kwata tana abuja suka bar sai da aka yi zaɓe har aka ce alhaji ahmad dan zago shine chairman na apc na kano nan can bangaren kenan wancan bangare mm. alhaji abdullahi abbas mm. shine na ɗaya bangaren mm. ai da tun a fidda sakamako ya kamata a daƙile a ce ku dakatar su ga yan sanda a dakatar da na bangare kaza su ba su da asali ba su da ya eh, eh, eh, kamar hoton da muka samu a muhallin da aka yi yunkurin za a yi zaben na su bangaren malam ibrahim shekaru jami'an dss da na 'yan sanda sun hana gudanar da wannan zaɓe din sun eh, wato taurar waɗanda suka taru domin gudanar da wannan daga baya ne wasu rahotanni suka bayyana cewa an tafi wani waje har an gudanar da wannan zaɓe an zaɓi shi a haruna ɗan ɗin eh, shin ire-iren irin waɗannan abubuwa gashi wakilan zaɓe daga shabkwata ga inda suka je ko kuma ga inda kuka je shin ta yaya mutum ta yaya za su iya wato bayyana wato gaskiyarsa akan wannan turka-turka da ake misali ga shi dai inda su a hukumance da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wadda ita ce za ta sanya idanu ga duk zaɓukan da aka gudanar kuma idan wakilanta ba su je ba su halarci taro ba ba su kuma amince da taron ba ko an yi zaɓen za a ɗauke shi a matsayin haramtacce shin ya aka yi irin waɗannan abubuwa suke faruwa duk da cewa akwai dokoki da ƙa'idoji to a yanzu abin da ake fama da shi mm. shine ɓangaren su malam ibrahim shekaru mm. su ma suna tuce cewa sun samu wakilci daga headquarter jam'iyya ta ƙasa mm. su suka tabbatar da cewa an yi zaɓe bisa ƙa'ida an yi zaɓe bisa gaskiya su ma ɓangaren gwamna ganduje suna tutiyar cewa su ma sun samu wakilci daga hukumar zaɓe da kuma sun yi zaɓe sahihi na gaskiya to kaga abubuwa ne mabambanta to amma a samu wakilai eh, su je can bangaren su je can bangaren a lokaci guda kuma misali to shi ne ɗaya daga cikin su yana da gaskiya ɗaya kuma ba shi da ita mm. kuma gaskiya wanda duk ya haɗa wannan rikicin mm. inda aka samu wannan zaɓuɓɓuka kashi biyu mm. ita ce uwar jami'a ta ƙasa ya kyauta tun azal ta daƙile wanda ba su da tushe a yi maganin abu kuma su dss da kuma 'yan sanda na jihar kano mun ɗauki jihar kano ɗaya daga cikin waɗanda suka faru abubuwa irin wani akwai jihohi daban-daban da wani abu ya faru da za mu ɗan tattaura yawwa da jihar kwara ma inda ake ganin shi kan shi a lai muhammed wato minista na wato watsa labarai eh. shi ma bangaren shi sun gudanar da wani zaɓe bangaren gwamna shi ma sun gudanar da wadannan zaɓuɓɓuka shi me yake nuna wa jam'iyyar apc ne domin ko lokacin da jam'iyyar pdp eh, eh, ta shekara goma sha shida tana mulki duk da irin zarge-zarge rashin gaskiya da ba babakiyar da murɗiya da ake jam'iyyar pdp amma ba a fiye samun ire-iren irin gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka wato a gurare daban-daban kuma a wadda ya kamata a kuma lokaci guda musamman matsalar da ake fuskanta apc mm. ita ce ta mm. san kai mm. kowa so yake tasiri tasirin da kuma kowa yana harin 2023 saboda idan ka mallake jam'iyya kai za ka kana da ta cewa wajen tsaye da dan takara na gwamna na sanata na dan wakil da zai sauransu don haka wannan hau ma hamma da koko da ake yi so ake a mallake shugabancin jam'iyya saboda ya zo 2023 watakila a cikin waɗanda suke ƙoƙarin su kafa 'yan takararsu a kan kujera suna da buri su tsaya zaben gwamna ko na sanata shi ne wannan kawai apc tana da matuƙar son kai muna jam'iyyar tana da mutane wanda suke da matuƙar son kai sun mallake madakun iko to jihar kano na daga cikin ita ce ma babbar jiha a arewacin najeriya a daidai lokacin da jihar kaduna ta gudanar da nata duk da yake dai ba za a dai rasa wasu korafe-korafe amma dai na jihar kano ya munana tun da har jiha ce da kusan jam'iyyun adawa suna da karfi misali in muka kalli tasirin a tsohon gwamnan jihar kano a sanata rabi'u musa kwankwaso saboda ko a wancan zaben da aka yi na gwamna ma haka aka yi ta kankan kankunan doki tsakanin jam'iyyar apc din da pdp kafin har ita hukuma zaɓe ta ayyana cewa jam'iyyar apc ne ta yi nasara shin wannan ya ka kalli makomar jam'iyyar apc a jihar kano duba da cewa shi ma fa malam ibrahim shekarau yana da wato karfi a siyasance kuma yana da magoya baya kuma watakila da shi dai da waɗanda magoya ba su suna iya kawo jami'ar apc din matsala in har ba a daidaita wannan al'amarin ba gaskiyar magana apc da ke apc jihar kano karkashin hmm. shi gwamna ganduje hmm. tana cikin rikici gagari ne hmm. wanda kamar yadda ka ce in ba an yi maganin wannan rikicin ba to na tabbata in ba kaddara ta allah ba jihar kano za ta apc za ta rasa jihar kano akwai jam'in adawa da ka faɗa musamman pdp tana cin diddigen su mm. kuma mai yiwuwa su ma waɗanda idan ba a daidaita da su ba su ma za su iya ɓallewa su ko su kafa su jam'iyyar ko mm. kuma su shiga cikin ɗaya daga jam'iyyoyin adawa mm. da haka babban aikin da yake gaban headquarter jam'iyya ta ƙasa ita ce ta daidaita tsakanin bangaren malam ibrahim shekarau da bangaren gwamna ganduji a daidaita a samu maslaha domin a dunkule a tafi lokaci guda in ba yi haka ba wannan baraka za ta ɗore har 2023 bar mu ɗan gusa gaba ita kanta ma jihar imo an sami ire-iren irin waɗannan matsaloli din inda tsohon gwamnan jihar a sanata rotis da magoya bayansa su kama wato sun kawar cewa halartar wannan zaɓe din a yayin da aka zaɓi dr mcdonald ebere a matsayin ɗan takara wadda aka nuna an amince da shi amma duk da haka ɗin an zaɓe shi ɗin ma wadda ƙarƙashin wato ɓangaren shi gwamna hope uzoduma duk da haka ɗin akwai wani ɓangare na daniel nwafo wadda su ma suka yi ƙeƙas ƙasa cewa a'a shi daniel nwafo ɗin shi da shugaban jam'iyya din shin a ringa samun irin waɗannan irin jani'in jaka ne tsakanin magoya bayan jam'iyya mai mulki dama idan ka ɗauke jihar kano jihar imo ita ce take bin ba a irin rikice-rikicen siyasar nan mm. saboda shi tsohon gwamna sanata yanzu mm. rogers okorocha ya ja tunga da jama'arsa mm. shi ma gwamna Uzo shi ma ya ja tunga ba sa ga maciji don haka abu ne bayyananne wannan bangare yana nasu sha'ani wannan bangare yana nasu sha'ani mm. Jami'a ce wadda a imo a jihar imo mm. kwata-kwata ba ta da haɗin kai apc mm. dama kuma ya jihar imo da ƙasar imo gaba ɗaya ita jami'ar apc ba ta da karfin da ya kamata ta samu kuma ga wannan rauni da ya faru na gaba da rashin jituwa na manya-manyan shugabannin jam'iyya shi ma wannan ba karamin koma ba wani ga jami'ar apc to in muka kalli eh, rikicin siyasa na cikin gida tsakanin shi tsohon gwamna a ah, rochas okorocha da kuma shi a ah, hope shin baka gani akwai gazawar war jam'iyya din har ma da shugaban kasa buhari wajen kasa daidaita wato waɗannan al'amura a sasanta waɗannan manyan giwaye na jihar wadda in ba wai sun haɗa kai bane ana iya samun nakasu ko kuma samu matsala wajen nasarar jam'iyyar a 2023 to ai dama ga yanzu kullum ina jaddadawa sallah ta kan ɓaci daga wajen liman ne mm. ko an so ko an yi shugaban muhammadu buhari yana da kaso mai tsoka cikin wannan rikici-rikici da ake fama da shi shi ne shugaban jam'iyya ne uban jam'iyya kan a gangaro kan chairman na jam'iya mm. don haka shi bai taka rawar da ya kamata ba ya ja jiki ya yi shiru ya zuba musu ido baya tsawatarwa baya cewa komai to ka irin waɗannan abubuwan halin ko in kula ina tsammani ba zai yi haifa wa jam'iyyar apc tsami ido ba duk da cewa mm. idan ya sauka a 2023 mm. shi ba zai takara ba mm. amma ya kyautu ka bar wani abu da wani zai gada kan aikin da kai na da eh, eh, eh, wannan da duk yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin shi kanshi ma shugabancin jam'iyyar ta apc din a matakin tarayya wato shi kanshi wato yana kwangaba baya ne wato ana ta an samu rigingimu sosai bayan da kotu ta dakatar da shi tsohon shugaban adam tsoshimole da yadda kwamitin zartarwa suka haɗu aka sallamu wancan kwamiti na adam tsoshimole aka kafa na rubon kwarya wadda shi mai malabu ne ke jagoranci eh, shin duk da haka ba ana ganin wannan kwamitin da a ce akwai shugaban jami'a mai karfi ba wani rikon kwarya ba watakila da ba a iya samun waɗannan matsaloli da ake fuskanta a jam'iyyar apc ba shin da gangan ne aka bar abubuwan nan suke tafiya haka ba tare da samun shugabanci na kwarar ko dai ya ka kalli al'amuran wannan abubuwan da suke faruwa jami'ar apc babu abin da ya kashi face san kai saboda ita shi kansa wannan zaɓe convention national convention da za a yi inda za a zaɓi da tabbatattun chairman na party na ƙasa da sakatare da sauran manyan masu riƙe jam'iyyu an sha sa lokacin za a yi ana ɗagawa to ni abin da nake tsoro shi ne mm. wannan kwamitin riƙon ƙwarya ƙarƙashin gwamna mai malabu ne ina fata tunani na ya zama ya saba da abin da zai faru nan gaba mm. kar su ja lokaci a kara musu wata shida a kara musu wata uku a kara har su lallaba har su kai lokacin da za a tsaye da yan takarkaru mm. wanda wannan abin ba karamin illa zai ja apc ba za ta iya rasa komai da komai na kujerun zaɓe don haka ina fatan shugaban ƙasa ya hoɓasa ya tabbatar da cewa ciyaman mai malabu ya kaddamar da zaɓe wato national convention inda za a zaɓa tabbataccen chairman na party da national secretary da sauran manyan ofisoshi shi ne hanya ɗaya ɗaya da ya kamata a samu domin jam'iyyar ta ci gaba da rayuwa. Eh, to bari mu kalli yadda ministoci guda biyu na gwamnatin buhari wadda su ma suka fada cikin wannan sato kasa katse da aka gudanar na magana waɗannan zabuka mu gwamna ra'ub adegbashola a ok minista ra'ub adegbashola minista ne na harkokin cikin gidan kuma tsohon gwamna ne na jihar osun mu kalli kuma shi kan shilai muhammad wadda minista ne a gwamnatin buhari amma duk da haka ɗin shi ma fa sai da ya ja daga da gwamnan da har aka samu wato zaɓuɓɓuka guda biyu a lokaci guda shin wannan na nuna gwamnatin buhari kamar babu wato kamar mai tsawatarwa ne har irin ministoci a gwamnati amma su ma za su gaban kansu kawai su saba irin waɗannan dokoki da ka'idoji din misali ai samun faɗi ƙara mm. na mai tsawatarwa mm. saboda ko a junansu ministocin mm. suna da irin nasu bambance-bambance mm. wanda babu wani tartibi mutum da zai tabbatar cewa tsakanin da wani da wani an yi sulhu mm. kaga shi tsakanin Lai ah, Muhammad mm. ministan yada labarai da shi Abdul Fattah gwamnan jihar Kwara sun jima ba sa ga ciji sun jima ba sa jituwa ga suna ji a kuma 2019 an haɗu tare an yi aiki an ci nasara an yi aiki to amma wannan zaben da aka yi na ciyaman na fati a jihar mm. kwara mm. ya bayyana ya fito ɓaro-ɓaro ga mutanen ƙasa cewa mutanen na ba sa jituwa mm. wata jiha ma da ake zargi da shi ma irin wannan minista ya kakaba musu man wanda a suke cewa ba shi suka zaba ba shi ne jihar bauchi inda malam adamu adamu suke zargi mm. cewa ya kakaba musu chairman wanda ba shi ne suka zaba ba mm. to kaga irin waɗannan abubuwan da minista zai je jiha ya bude cewa ita da nan ba gama tabbatar ana dai samun takun saka ne tsakanin shi wato bangaren ubanana din wato manyan jigajigan jam'iyyar da suke son a zaɓe ubanana da kuma da shi dan takarar da yake so wato aliyu musawar da shi adamu adamu yake so eh, eh, duk da ke wannan dai ana iya daidaita waɗannan al'amura amma dai me yake nunawa a siyasa a nan gaba misali kamar yadda nake faɗa kullum ita apc abin da ya ja musu wannan rikice-rikice gani ake 2023 apc za ta ci gaba da mulki mm. don haka kowa yana kokari ya kafa yaransa mm. ko kuma sa a kujerar mm. shugabanci saboda shi idan an zo tsaye da 'yan takarkari a firamare ya ɗaure musu gindi a bashi kujerar tiket na gwamna ko a bashi tiket na sanata ko makamancin wannan duk wannan kwaɗayin ne da zumuɗi ka samu mutumin ka akan chairman saboda sai yadda kai da shi saboda kai ka kafa shi da haka sai kiɗan ka ne rawar da zai taka daga kiɗan da za ka matsa ne mm. shi ne kawai wannan kwaɗayi ne da zumuɗi kawai dauki amma shirin da shugaba buhari ya yi misali wasu na ta korafin cewa bai ce komi ba bai tsawatar ba shin baka ganin kamar ya nuna diplomasiya ne watakila inda zai fito ya nuna sai tunda a matsayinsa na uba kusan kowa da kowa na shi ne in yi fito ya magana sai zamana ya yi bakin jini ko kuma a ga cewa ai bai nuna da taku ba to ai mun saba da shirin shugaban buhari so da ya sa al'amari maimakon ya tsawatar sai shiru abin sa ya koma kawai ɗaya gefe ɗaya na kallon mutane suna rikici wannan mun saba da sa amma dai ai ba mara wani baya zai yi ba zai kira ciyaman ya ce a'a chairman kai kuskure kamata ya kan abin da sakamako misali a jihar kano ko jihar kwara mm. ka ce to zaɓe da aka yi wuri za ba tabbatacce ba ne mm. kar ku kuskure ku fidda zaɓe a ga 'yan sanda su su dakatar da su waɗannan da suke da tushe su kuma su ci gaba da zaɓen su idan an da mutum a zaɓe shi ko a zaɓi ɗaya candidate ɗin wannan ya rage su wannan bangaren sai da mutum mm. a fito da ɗan takara eh, amma a malam Amu Sale baka ganin jami'in siyasa su ma suna taka rawar gani misali sauran jami'in adawa wajen kasa nuna jajircewa da nuna cewa su fa za su iya taka rawar gani shi sama gaba daya alƙibla ta koma tsakanin jami'ar apc da pdp dama ai san ita siyasar duniya gaba da da ke gani hmm. wato tankaɗe da rere ake mata hmm. jam'iyyu guda biyar ko shida ko bakwai ko goma ko fiye da haka hmm. za su fara takara amma yau da gobe yau da gobe yau a demokradiyyar kusan shekaru ta ashirin da wani abu mm, muna yin ta ashirin da biyu mm. mm. kaga ashe mutanen ƙasa sun tankaɗe sun bakace sun rere sun fidda waɗannan jigajigai guda biyu don haka duk abin da za ka ga an samu a jam'iyya a kujerar mulki daga jam'iyyar nan su ne za su haifi yana ganin amincewar 'yan najeriya ne sa waɗannan jam'iyyu suke takarar gaban hatsi a siyasance ko shaka babu mutane yan najeriya su ne suke zaben su ko su pdp ko su zaɓi apc amma kuma suna ganin eh, ba bakira ne da suka yi da kuma karfa karfa shi da sa har su biyun kaɗai ake jin dures a wannan siyasa da ake gudanarwa ai ba wani karfa karfa mm. su kansu in najeriya za ka ga cewa idan an fidda sakamakon zaɓe mm. an fi da 'yan takarar zaga pdp ko tana da dan majalisa biyar apc tana da bakwai ko da wuya in ba a kasar irin ba mm. da ake samun jam'iyya irin su abga mm. suke fidda dan takara ko mm. sanata mafi prp da a wasu lokutan ita ma takan dan takarar gaban hatsi eh, amma bai taka kara bare ya karya tana da rauni kwarai to su kila ko saboda rashin kuɗaɗe ne su nan manyan jam'i biyan sun fi sauran kudi kuma kusan kudi shine ginsiƙin siyasa shi sa aka fi jindurar su to amma ya kasa ita kanta inec tana ba su kuɗaɗe na kamfen na ka'ida mm. mm. duk jam'iyya ya kamata rajista akwai wani kaso na kuɗi da yayin INEC take ba su amma kuɗaɗen da ake kashe a lokutan zaɓe ai kuɗaɗe ne da sun ma wuce hankali ma eh, misali tunani saboda za ga kuɗaɗe ne masu yawan gasu. kuma ita kanta hukumar zaɓe din ta gaza wato ƙayyade da kuma tabbatar da dokar cewa kowace jami'a ga kuɗin da ya kamata ta kashe a lokutan zaɓe gaskiya ne wannan ya taimaka wajen shigo da wani magana da kace ita kanta hukumar mm. zabe mm. ta kasa ƙayyade nawa ya kamata a kashe ta kai shugaban ƙasa ta kai gwamnati ta kai ɗan majalisa nawa ya kamata a kashe bisa doka wanda muna da dokar da ta kayyade waɗannan abubuwa to amma wata bisa wani dalili ita INEC ba za ta iya tabbatar da wannan zaben ba mm. kuma wani abu da ya kamata a sani shine cewa waɗannan kuɗaɗe akasari 'yan takara ne suke kashe kansu mafi yawa duk da cewa eh jam'iyya tana ba da wani kaso daga cikin abin da ake kashe amma dan takara yana kashe hmm. kuɗi mai yawa kan ya ci zaɓe ko na majalisa ko kuma na gwamna to masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili ke zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidan rediyo da talabijin na liberty da ke nan birnin tarayyar najeriya na abuja kuma muna tattaunawa ne da malam ma'amun sale mai shirin al'amura da kullum kuma jigo a jam'iyyar a apc kuma muna tattauna ne akan zaben a shugabannin jam'iyyar apc a matakan jihohi inda ya bar baya da ƙura za mu je hutar lokacin mun da za mu ci gaba ku ina dalili ina dalili ina dalili ina dalili dalili masu mu da mu assalamu alaikum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 hutun rabu lokaci a cikin shirin namu da na ina dalilin inda muke tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi wato a zaɓuɓɓukan jam'iyyar apc da aka gudana a matakan jihohi inda ya bar baya da ƙura inda aka samu rahotanni a marasa daɗin ji inda aka gudanar da waɗannan taruka a gurare daban-daban wadda kusan hakan ya saba ƙa'idoji da kuma dokoki na jam'iyya da mana kundin tsarin mulkin kasa to malam Muhammad Sale a jihar Lagos jihar ce ita ce babbar cibiyar siyasa na yankin kudu maso yammacin Najeriya ita ma dai an samu waɗannan a matsaloli inda a jihar Lagos aka samu a ɗan takarar ciyaman da aka na shugaban jam'iyyar wato Cornelius Ojelabi wanda shine aka zaɓa a kudu yake duk da gudanar da wannan zaɓe da aka yi a matsayin ita gwamnatin jihar lagos wato gwamnatin ta jami'ar apc amma sai da aka samu wasu waɗanda su ma suka kira kansu wai lagos for lagos movement waɗanda suke ikirarin cewa su fa sun lashe takobin sai sun wato kwace tasirin jam'iyyar apc daga hannun jagoran jam'iyyar wato aswaji bola ahmed a tinubu Eh, shin eh, irin wannan abu ya faru banda jihar lagos jihar oguma an samu a wato irin waɗannan turka-turka da aka wajen gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka guda biyu inda ɓangaren gwamna a abiodun da kuma na wadda ya gaje shi wato tsohon gwamna ibi kulle a mosin na ma da duka an samu waɗannan turka-turka ana ganin asuwaji bola ahmed tinubu shine jigo a siyasar ba ma jihar lagos ba a wato kasarar ba gaba kida shi ya kai kuma nan kalubalen da yake fuskanta din a gabanin zaben shekara ta 2023 wadda ana ganin wannan ita ce 'yar manuniyar shekara ta 2023 a inda misali bai iya wato tabbatar da akalar jam'iyyar a hannunsa ba ina ga kuma maganar neman takarar shugabancin kasa shin ya ka kalli wannan misali kalubale da yake fuskanta to a halin yanzu mm. asuwaji bola ahmed tinubu mm. a ƙasar yarabawa mm. a yanzu Ba babu shi ba za a rasa 'yan tsiraru ba masu rauni da za su fito su ce ba mu yadda ba wanda dama siyasa ta gaji haka amma su yi tasiri ko su je su nasu zaben kamar yadda aka yi a wurare da muka tattauna da su to da wuya fa ga eh, misali gashi an yi a jihar ogun da osun duka an samu wato tarurruka daban-daban makamanta eh, wato daban-daban waɗanda suka farraga eh amma wani muka zancen lagos da ka fara bayanin mm. da wuya za a samu mutum ɗaya ko kuma kungiya daya mm. da za ta ice za ta zaɓe daban mm. ban da wanda gwamnatin jihar lagos ta yi wanda shi ahmed tinubu yake da iko da ita mm. kuma a jihar osun da sauran wurare da suka yi su ma suka zaɓi yan ciyamomi biyu wannan ina ga dama ita siyasa kullum takan zo da haka mm. ba a rasa mutane ko bisa ra'in kansu bisa ra'ayinsu mm. su ce ba mu yadda ba mu ma za mu namu zaben mm. ko kuma wasu mutane su ingiza su ta hanyar ba su kuɗi su zama 'yan tawaye su je su yi nasu jam'iyya su yi nasu zaben daban wanda akan samu haka kulliyoyi a cikin siyasa to akwai kuma wata kungiyar da take kiranta suwaga wato wata kungiya ne mai fafutar ganin ta nema wa shi bola ahmed tinubu wato a tasiri a siyasar wato ya yi tasiri a shekara ta 2023 su ma dai sun kauracewa waɗannan zaɓuka da aka gudanar a jihar ogun duk da yake jihar oyo an samu matsaloli inda ba a ma iya gudanar da zaɓuɓɓukan ba an dakatar da shi jihar taraba ma an yi shin duk da haka dai abubuwa alƙalma sun karkata fiye da yadda aka santa a da wajen ganin al'ummar yarbawa suna magana da yawu daya suna busa shari'a su tare su gudu tare su tsira tare shin hasashen da ake cewa bataimakin shugaban kasa farfesa yami da kuma gwamnan jihar ikiti a kaide fayoni shi su ma suna shinshinan wannan takarar shugabancin kasa a 2023 din shin ana ganin fa wannan na daga cikin abubuwan da ke kawo rarrabuwar kawuna a tsarin siyasar shiyar a kudu maso a yammacin najeriya shin ya kai ga wannan batu don makamai da nishi tun farko hmm. mutanen da suke adawa cewa za su ko kuma suka gudanar da nasu zaben hmm. ba za su rasa goyon bayan wasu mutane ba wanda suka ba su kuɗi domin su yi nasu zaɓa su tabbatar da cewa an yi adawar wanda gwamnan jihar ko kuma wanda shi shugaban jam'iyya na yankin ya tabbatar a yi shi saboda kamar yadda ka ce akwai mutane daga yankin ƙasa ya wanda shi a suwaju musamman mataimakin shugaban ƙasa mm. shi ma yana burin fa ba zai ka samun burin neman kujerar shugaban kasa mm, ba yake bai bayyana ba kuma duk cewa bai bayyana ba mm. amma na tabbata kamar yadda yake a amurka mataimakin shugaban ƙasa shi yake hoɓasa ya gaji mai gidansa to na tabbata shi ma a yemi osibanjo yana kokarin da cewa ya gaji shugaba buhari a 2023 mm. ina ga wannan buri da wannan mm, manufa takan sa wasu mutane su ce za su yi zaben saboda su mallake madafin mulki na jam'iyya mm. domin a tabbatar da dan takararsu an tsaye da shi. Eh, eh, malam Muhammad Sale muka kalli kalaman da shi mai malabu ne tun kafin ma a gudanar da zaben inda ya bayyana cewa yan jam'iya ya bukaci yan jam'iyya da su fifita muradin kasun kansu da kada su fifita muradin kashin kansu a kan na jam'iyya shi kuma abubuwa da ya faru kusan kowa fa yana kokarin ganin tudun dafawa ne shi ma ake samun waɗannan a matsaloli din shi kan shi ma a ita kanta jihar akwa ibom shi ma gwamna james akpabio shi ma dai ya shiga cikin waɗannan a rudani inda ɓangaren sa da ɗaya ɓangaren an samu waɗannan a matsaloli shin ne tasirin jam'iyyar apc a irin waɗannan abubuwa da ake kamshi chairman mai malabu ne hmm. wato kamar ya rasa karfin faɗi a ji ko mm. kuma ya kasa ɗaukan matakan da ya dace mm. ya ɗauka mm. in ba kawai ya yi magana da fatan baki ba kamar yadda ce kuma magana da fatan baki a irin waɗannan abubuwan ba sa tasiri ana buƙatar a ɗauki matakai misali kamar zaben da aka yi wurare da aka samu shamoni biyu a jihar ka akwai da mai labirin wanda aka tabbatar ba shi bane na gaskiya mm-hmm. uwar jam'iyyar sai ta sanar da yan sanda da dss cewa zaɓen da ake gudanarwa yanzu a dakile shi mm-hmm. a tabbatar da wancan shi ne ya bada sanarwar cewa ya zaɓuwa ne mm-hmm. waɗanda a tarwatsa su saboda a samu jam'iyya ɗaya kuma ɗan takara ɗaya da haka ga rashin ɗaukan matakai daga ɓangaren mai mala duni kawai fada zai yi ce da Allah ku fifita muradun jam'iyya akan muradun kawunan ku wannan ba zai tasiri ba ana bukata a tabbatar da ana zaune ana cikin yanayi na shiri tunda zaɓe yake a ƙasar nan abu ne ba na wasa ba ya tabbatar da cewa ana jin labarin jam'iyya ɗaya amma zaɓe biyu sai a daƙilar da wanda ba shi da amfani sai kuma a ci da wancan mm, to dai wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da zaben shekara ta 2023 dai ke kara karatowa shin bayan gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka don ita uwar jami'ar apc ta bayyana cewa duk zaɓen fada aka gudanar ba tare da amina. da cewa za a sake wani kafa wani kwamiti na kuma daidaita 'ya'yan jam'iyya kenan kuma gashi ana gab da kusan shiga shekarar da za a fafata siyasa misali 2022 eh amma da dama akwai kwamiti cikin mm. jam'iyya ƙarƙashin tsohon gwamnatin nasa mm. alhaji abdullahi adamu wanda shine kwamitin da zai daidaita tsakanin 'yan jam'iyya mm. abin da na so a yi da tun jiya fati ita kwatar jam'iyya ta apc sanan ƙasa sai ta bada sakamakon zaɓuɓɓuka da aka yi a ƙasar gaba tun da shashi daga wannan watan aka yi zaɓen hmm. su bada sanarwa cewa sakamako da ke nuna daga jihar kaza uwar jam'iyya ta tabbatar da wane wane shine sahihin shugaban jam'iyya eh, jiha kaza wane wane shine sahihin shugaban jam'iyya amma kaga yanzu an bar mutane da kama mm. yanzu misali kamar jihar Kano mm. wasu na cewa ah, Umar dan Harun dan shine shugaban jam'iyyar mm. wani bangare suna cewa a'a alhaji abdullahi abbas shi ne shugaban jam'iyyarsu kaga ita jam'iyya ta bar mutane kawai suna ta jayayya a junansu to akasarin jihohin da aka yi zaɓe irin wannan da yake da ciyamomi guda biyu haka ake ta jayayyar nan ya ke tunce da daddare fati ta bada sanarwa cewa jama'a ga sakamako cikakke na shugabannin jam'iyyarmu a jihohi sanadiyar zaben da aka yi jiya sai ta fi da list na mutanen da wajen iya ta yadda da shi amma ka ga ta yi bris an yi shiru an naɗe hannu ana kallon kawai al'amari ala shi wanda bai yi da zaɓe ba a kwamitin abdullahi adamu sai shiga da ƙara yau litinin wajen wannan kwamitin ci a'a mu wannan wanda aka zaɓe cewa mu yadda ba saboda bai biya haraji ba bai yi resign ba da kujerus na wucin gadi bai yi kaza bai kaza ka hujjojin su mm. in hujjojin ta ingantar da wannan kwamiti a soke wannan zaɓe a sake wannan zaɓe amma kaga wancan iya ta yi shiru kawai ta zuba ido ba ke gani to ne ba ka ganin zai iya zama tamkar a gamun da jam'iyyar pdp za ta yi misali in ita apc din ta gaza warware rikimar cikin gidanta watakila jam'iyyar pdp ta tsinci dami a kala ba ma wai a jihohi ba har ma da ƙasa baki da to ai a'a saboda ita jam'iyyar pdp a yanzu ne ita kanta tana da irin nata raunin na farko ba tartibin shugaban jam'iyya wanda aka amintu da shi duk sassan biyu suka aminta da shi na biyu suna rigima shugaban kasa ya fito daga kudu ko ya fito daga arewa ne eh, amma sun daidaita dan takara zai fito daga arewa har ma yan arewa din sun hadu an tsaye da ah, tsohon minista mr ayu a matsayin shine halastaccen ɗan takara daga shiyar kudancin najeriya eh shugaban jam'iyya mm. to amma akwai bangare da kuma bangaren arewa din suna jayayya da wannan shugabanci mm. kaga ita kanta jam'iyyar pdp bata tsarkaka ba daga irin rigingimin cikin gidanta mm. kuma yanzu pdp tana da matukar rauni in ba sun samu ɗan takara ingantacce ba wanda aka tabbatar da nagartarsa wanda zai goga da apc domin su mallaki a gwamnatin tarayya zai musu wahala yanzu eh, to abu akwai masu ganin cewa da jam'iyyar taku ta apc da pdp din tamkar dan juma ne da dan jimai babu wani bambanci yadda jam'iyyar pdp ta kasa kasau a kuma jam'iyyar ku ta apc din ma ta gaza ma wato daukan matakan da ya dace ta gaza ma fiye da kamar ita jam'iyyar ta pdp din eh wato kullum akwai wata kara magana za ke mm. cewa da baki da baki baki mm. to kaga to ba a samu fare fare kuma to tun da dai a ce da baki gwanda baki baki a ta magana baki baki nan me zai hana abc da budau ta ce fari kawai ba shi ke nufin misali a gaban banki. <laughs> ai muna da talaucin farin ne mm. shi yasa a duk jam'iyyar a duk yan takarkarin muna da talaucin fari farin to kaga don haka wani lokaci mutane ba su da zaɓi ne saboda shekara goma sha shida ƙarƙashin mulkin pdp ɗin nan mm. mutane sun azabtu mm. duk da cewa wani shekara shida da shugaban buhari yana yi azaba da muke sha a yanzu mm. ta dinka waccan saboda wahala da tsada da fitintunu da rashin tsaro da ake fuskanta amma muna sa rai watakila in muka ci gaba da yi tunda wannan shekara ta gudu shugaba buhari yi su kuma shekara goma sha shida amma shekara goma sha shida sun yi abubuwan da na asha to amma muna tsammani wakilin ne shugaba buhari ya shahada shekarar takwas ya tafi inda zai tafi wanda zai zo bayansa wakilin shi ya dan sassauta abubuwa ya gyaggyara abubuwa ba wannan cewa uh, za a yi canji za ku ji daɗi za a kawo kaza irin wannan ɓaɓacin na yaudara mm. ba kowa zai so to amma a uh, malam mamun sale ka hamu buɗe layin ga masu kallo da sarari ana ganin talakawan najeriya su ma fa suna taka rawar gani wajen ganin eh, wato dabar da al'amura wajen kasa yin amfani da hikimar su eh, su ce to ai tunda apc da pdp sun gaza su kada su kawo wata jam'iyya daban wadda za ta iya fidda 'yan najeriya a tudun mun tsira a kowane lokaci su ma talakawan kwaɗayin abin hannun jam'iyyar pdp suke ko kuma jam'iyyar apc shi sa ma gaba ɗaya duk dan waken zagayen da ake da ana ne tsakanin jami'ar apc da pdp in ka ga mutum ya canjin shiga to ko dai daga apc ne zuwa pdp ko kuma daga pdp ne zuwa apc ba a yin canjin shiga a fita a je a kafa wata jam'iyya mai aƙida a fito da ita a ce talakawa su zo su yi shi me ke kawo haka a siyasar najeriya kar ka manta a 2014 hmm. lokacin da za a zaɓen 2015 hmm. jam'iyyar pdp tana cikin jam'in da jam'iyyar da aka tsane ta tsana ta mutuwa sai jam'iyyu suka haɗu kai wajen guda uku da ampp da ita eh, ta binna ampp eh, yawa da cbc yau suka haɗu wani bangaren abga ma duk an haɗu da yawa suka haifar da apc da haka yanzu zaɓe da saura sauran shekara ɗaya da wani abu ba na fidda rai akwai sabon jam'iyya da 'yan najeriya za su fito da ita wadda za ta adawa da pdp da mm. kuma apc mm. kuma za ta sa sahihan mutane wanda za su iya rike amana kuma su inganta rayuwar da ake ciki kaga a dubu biyu da goma sha lokacin shugaba buhari da tsaye shi takara mm. a ganin muke idan ya zaɓi zama shugaban ƙasa a jannat duniya za mu zauna ashe ashe mu mu sani ya zaben tumin da raba kai ita wata wata kila da yana iya bakin kokarin sa kuma dai wasu ne ke kokarin yi mushi zagon kasa shi sa ma har ake ganin waɗannan gazawa tasa shin baka ganin yadda Buhari taso da karsashin sa in ba dan an samu wata kila wasu waɗanda ba su san Najeriya ta zama kasa a dinke ba da amma zama da wata da ma Najeriya ta zama kamar Dubai ai dama mu burin mu mm. da fata mu 'yan najeriya suke da wannan fatan hmm. amma ni gaskiya ban san ba shi shugaban buhari bayan ya hau mulki hmm. me ya ra'ayinsa game da najeriya hmm. amma kan ya hau mulki abin da yake nuna mana da kuka da hawaye da abubuwa yana nuna cewa lalle fa shi ya hau bara ba za ta kara faruwa ba don haka wata sabuwar babi ne za a buɗe domin kowa ya ji daɗin rayuwarsu amma ne muka tare yanzu mm. to amma me yasa ku ba ku yi wa shugaba Buhari uzuri ne musamman gashi ma kana jam'iyyar eh, APC dan jam'iyyar ku ne shi me yasa ba a yi wa Buhari uzuri ne akan irin faɗi tashin da yake na ganin cewa matsaloli da ƙalubalen da najeriya ke fuskanta ya magance musu misali ana magana ƙalubalen tsaron nan buhari nan zuwansa mulki an so jiragen yaƙi kusan 25 wadda da babu su kuma a lokutan bayan ma najeriya na samun maƙudan kudade amma ba a su waɗannan abubuwa ɗin kudin makamai da aka yi kasafi za a siyo makamai ta hannun a tsohon mai bai shugaban ƙasa shawara kan harkar a tsaro a kan nasambu da sugi shi ma aka yi kasafta waɗannan kudade aka ce fanantar da su sai da buhari ya zo ma ke kokarin yin garan bawa wajen siyo najeriya makamai amma duk da haka kamar ana ganin gazawar buhari duk da irin wannan kokarin da yake ai ba ba shekara shida ba kwana shida ba ne hmm. shekara shida ba kwana shida ba ne hmm. a wannan lokutan ko hmm. shakka babu an kafa kwamitoci da dama wanda za su yaƙi cin hanci da rashawa an tara kuɗi mai yawa wanda za a yi wa mutane aiki da su amma kwamiti duk da ake zan abu ɗaya akwai dana mm, miliyan 43 da aka samu a ma'aikatar tsaro ta ƙasar waje a wani gida a lagos mm. amma kaga binciken ba san bai da aka kwana to irin wannan bincike-bincike da ake yi ba ma san ina yake kwana da aka yi shugaban buhari dole mu tsawatar masa dole mu zarge shi dole mu rera kwazansa mm. saboda fi sabilillahi mu ba mu gani a gas ba an sha ana biki a gidan to bari mu gode layin tarho ga masu kallo da saurare amma dai ko shaka babu dai in muka kalli 2015 lokacin da ba mu ke tashi da yanzu da abubuwan da ke faruwa da kusan tashin bama ya zama a tsohon yayi ya kuma zama shiga tarihin najeriya ana ganin cewa shugaba buhari dai ya yi abin da za a iya yaba ko koda a tarihi ne duba da cewa wancan lokutan bayan dai ba ma bame ne ke tashi to ko ma ne dai a diyan da mutum da ya sai an samu korafe korafe da fatan dai shugaban shi ma zai dan sake yin wato azama wajen ganin irin waɗannan korafe korafe an ɗauki matakan da ya dace domin magance su bari mu je ga masu kallo da saurari hello wa alaikum salam na shirin malam kuma daga kira barka da kokari barka da aiki na da babban bako barka da zuwa wanda shi na alheri to barka da kada ka kada Muna tare da Umar ba wasa direban ke tana kai wundura mutu. To Umar ba wasa muna tare ka bismillah. Alhamdulillah na ji wayan babban bako sosai akan wannan jam'iyyar gadar tamu. Hmm. Wato al'amari ne lokacin jam'iyyar tamu ta APC da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo da alfini muna duban cewa insha Allahu shugaban kasa ya zo duk wasu damuwar da ke Najeriya za mu samu sauƙin shi. Sai muka samu haka haka sakamakon tafiyan da ya yi nuna cewa mutum a tafi da kowa da kowa to wato bai san cewa al'amarin kasar nan na najeriya wato duma ce sai da wuta haka mm. ya kama da nata to zo dauki mutanen da yake cewa in eh, su gaskiya ba kasa a gaban su ba abinda a gaban su suna neman duniya ce kawai su samu zai mm. ta da tun talakawa in ba haka ba gaskiya tsakani da Allah Muhammadu Buhari mutum ne mai nuna gyara kasar nan domin duk saboda al'amuran shi kowa ya zo cewa wannan ba Allah ba barawa bane yana da insha Allah al'adini wanda yake shi ne mai gaggawa to zai kira da rike da shugaban kasa wanda 'yan shekaru da ya rike mai in Allah ya taimaka ya tabbatar da duk wasu wanda suke cikin wannan gwamnatin na shi wanda suke wasan son kasan nan suke ba don Allah ya kawo su domin kaga ko ya shi mu ɗan ƙasa mu jira ki mu ce mulkin wani an yi kaza an yi kaza a manta bayan abin an samu sauki shi muke wata da shugabannin na gode Allah ka mu zaman lafiya ku tashi lafiya. to malam umar ba wasa muna godiya a bisa wannan gudunmawa taka bari mu je ga wani. hello. assalamu alaikum. wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga ina yake kira. Ana ta ni barka da aiki tare kake da Suleiman Kubuwa mazaunin Dabba ina kiran ka daga Kubuwa bazan yanzu haka. To Suleiman da kuma muna tare ka bismillah. Ah, alhamdulillah ina babban bako fatan alkhairi da na gabatarwa kuma a ganin gaskiya duk wanda za mu faɗa babban bako ya riga ya faɗa. A cewa wannan zaɓuɓɓuka da aka gabatar na jihohi abubuwan nan ba faru a wanda kuma ba wani abu ya kawo haka ba akwai rauni na chairman, acting chairman na AGC a ya kamata a ce tun kafin ranar an riga an daidaita a yan takara ɗaya daidaita san wajen a yi adalci a baza wannan takara a faifai a kowa ya fito ya zaɓi wanda ya ga ya dace shugabance shi wanda Allah ya ba a ya samu shugabanci duk wannan faɗan da ake mun san cewa sharar fage ne ta neman ta gwamna ko ta dan majalisa ko ta duka dai ana yi ne dan nawa ya samu ya samu tiket ba ni da zulli a wanda haka ba adalci bane ya kamata a san adalci a adalci shine zai haifar da dawe ido zuwa gaba a fatan mu shine wannan dai ta riga ta faru kuma da aka samu rigingimu a zuta ba ta guri a yi adalci wajen fitar da yan takara zuwa gaba shine kawai zai kawo mafita a APC da lura da abubuwan da suka faru da PDP a baya daga 2015 zuwa 19 baraka ya kawo masa halin da suke ciki yanzu a da aka yi titi takarar san da fatan za a tashi lafiya. to muna godiya kwarai da gaske da wannan tsokaci naka bar mu dan jaga mai kira na daya sai mu nade ta bar mashin hello salamu alaikum wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga nake kira kai ne mai kira na karshe masha Allah sanar ta ne suna na dan suna wa tukur abdullahi da kare da ban kwatauta to dan suna muna tare ka bismillah to alhamdulillah ne ban magana kamar masu sauya jam'iyyar nan wanda suke dai to ni kira da zai ga masu jam'iyyar nan sai jam'iyya ba zai sanya mu talaka mu zaɓi mutum ba domin kamar yadda ake mana kiraye-kirayen cewa mu duk inda mutumin kirki ya fito ko a wace jam'iyya ne mu mutum mu zaɓe shi to hmm. gaskiya ne talaka ne amma kuma ni ina da ɗan ra'ayi na akan hakan gaskiya ne jam'iyya nake din yadda nake ganin ina son ka inda har kamar jam'iyyar da nake yi gaskiya ba zan fita ba domin ina ganin bin da ake siyasa mutum yana takamar yana da mutane idan ya canza jam'iyya zai ja mutane su bishi to hakan ya sanya mutane su ke ta canza waɗannan jam'iyyu amma da mutum ya san ya canza jam'iyya zai tafi wannan kwalshi kadai idan ya zai sanya ne mutanen da za su bi shi to ba hakan ba zai sanya da canza jam'iyyar nan ba amma ni yana kira da su daidai yawan sauya wannan jam'iyyu domin mu gaskiya ni dai jam'iyya nake dole ke jam'iyya ta zan dafa mai Allah ya taimaka mai haishe ruwan ba ba ma da sanin sanin ka tashi lafiya an ka ne da to dan ka zana muna godiya kwarai da gaske da wannan a gudumawa taka bar mu waiwayi sako ɗaya ko bi da ku masu kallo da sauraro ko turo mana kafin mu je ga babban bakonmu na ɗaya tabar mashin. sako na farko mai salam liberty tv ina muku fatan alheri mu gaskiya a yanzu ba siyasa ne a gaban mu ba muna neman zaman lafiya a ƙasa ne sako daga sani nage a festu gwagwalada to sai mai sako na gaba inda ke cewa ah, a salam apc salam ah, apc salam ina muku fatan alheri allah ya mai da bako gida lafiya a gaskiya jami'ar apc ba ta da shugabanci a 2023 ba za ta yi abin arziki ba ku tashi lafiya daga kamal ishaq muhammad ah, funtuwa to kamal ishaq muhammad funtuwa mun karanta wannan a sako naka inda ka bayyana ra'ayinka na ƙashin kanka to sai mai sako na gaba da kuma shi mai sako na ƙarshe assalamu alaikum sunana kabiru kira jama'are ina kira ga shugabannin siyasa da su ji tsoron allah su daina jayayya kan siyasa su magance mana matsalolin da ke damunmu na rashin tsaro to kabiru kira jama'are jihar bauchi mun karanta wannan sako naka kusan wannan shine kamun karshen shirin namu na ina dalili a gurguje malam ma'amun sale a me za ka ce ka na tabar mashi to ina fata dai uwar jam'iyya ta ƙasa ta apc ta tabbatar da waɗannan kurakurai da waɗannan ƙorafe-ƙorafe da aka yi ta samu da mabambantan 'yan takara da aka <coughs> suke cewa an zaɓe su wasu ce ba zaɓe su ba su tabbatar cewa an yi maganin wannan abin an tabbatar da sai hanci a zaɓuɓɓukan kuma shugaban ƙasar shi kansa ya sa baki ya tsawatar ya ga cewa jam'iyyar apc na kan zaɓen ne ya zamanto sanadiyar rugujewarta da hmm. kuma cewar mulki daga hannunta a 2023 to kusan wannan shi ne kamun ƙarshen shirin namu na ina dalili a madadin babban bakon namu wato malam amu salim muna godiya da ka samu damar shiga cikin shirin namu na ina dalili sai kuma jami'an da suka taimaka wajen ganin shi ne ya zo muku sani amalo da musa yadda su aka yi sai tare tukuntuwa sai kuma ibrahim yusuf wadda shi ne sada da ku ni sami sani nake cewa ku kasance da tashar yanci a da shi sai an ina dalili ina dalili on a des limites. jama'a assalamu alaikum sunana Naziru dan ajiya sunana Aminu Azboro sunana Farida Jalal Muhammad Sadu wanda aka fi sani da Ati Abba Waya wanda ke kan titin Zurat sunana Sadiya Mu'azu Sokoto Jadid Baibi Mahmud Tantiri na ku MC Malam Ibrahim Sharuka jarumi marubuci mashirin shiru a Kanewood a koda yaushe ina kasancewa da Liberty Nishadi Zalla da yaushe ina gaban TV na dai kana neman farin ciki ku biyo mu a tashar Liberty Nishadi Zalla kuma masu sauraron mu masu kallon mu ku kalli Liberty TV nishadi zalla ku kasance da Liberty TV nishadi zalla saboda ni da iyalaina na kasance muna kallon wannan tasha ta Liberty TV nishadi zalla domin faɗakar da ku da nishadantar da ku wani sa'in mu haddasa ku dariya a nan ne za ku dinga ganin abubuwan da ya bamban da sauran TV kasance da Liberty TV nishadi zalla Liberty nishadi zalla tasha ce wadda ta tanadar muku da bukukunan wato abubuwan da za su sa ku nishaɗi. Kasance da ita a da yaushe domin nishaɗin ki nishaɗin ku domin nishaɗantuwa ku sa ku annashuwa da kuma nishaɗi a fuskokin ku. cire muku abin da muke kira da wato hawan jini. Tashar ta nishaɗi ganga a akwatin jikodan sittin namba 169. Liberty TV nishaɗi zalla, nishaɗi zalla Liberty TV. kuma saura kiris jifan yara ya lallaba ya tattara nashi nashi barkun. wala Allah ya duba irin rawar gaba hatsin da shi ya taka ne don kuwa a wasannin da aka fafata na sharan fage shirin mu je wasanni shirin ke zuwa muku daga nan kafar talabijin ta tv da ke nan babban birnin tarihin najeriya abuja wata babbar hanyar samar da kudaden shiga da ma ayyukan yi ga ɗimbin al'ummar ƙasar nan amma idan aka yi duba da yadda lamura ke tafiya a yanzu za a ga cewa ya zama wajibi a farga a kuma koma gona a don haka sai ku biyo mu a cikin shirin mu koma gona na kafofin yanci a ranar laraba da misalin karfe 1 da kuma karfe 2 rana a kafar mu na talabijin. Shirin mu koma gona shiri ne da babban bankin ƙasa Najeriya wato CBN ya ɗauki nauyin kawo muku. ọgbọ masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na ka kubanka ka na wannan rana shin da ke zuwa muku daga nan kafafen yanci liberty tv da ke nan babban birnin tarayya abuja sunana na ja'atunuhu kuma ni ce zan kasance da ku a cikin shirin kwabonka jarika kamar yadda aka sani aka saba shirin kwabanka jarin ka shiri ne da ke tabo al'amuran da suka shafi tattalin arziki musamman ma fannin noma kiwo kasuwanci da dai sauransu a yau a cikin shirin na kwaban jarin ka za mu tattauna ne ko kuma mun samu nasarar zantawa da ɗaya daga cikin malamai a jami'ar umaru musa yar'adua da ke jihar katsina dr abdulsalam abubakar inda za mu ji daga gare shi akan kudaden nan na intanet da babban banki ta kaddamar a ranar 28 ga watan Satumba inda aka fara amfani da shi a ranar 1 ga watan Oktoba to sai dai har yanzu da muke ciki akwai maganganu da yawa ko kuma tunani da yawa musamman ma kananan 'yan kasuwa da kuma ɗaiɗaikun 'yan Najeriya suke da shi dangane da waɗannan kudade na wato e-naira ko kuma kudaden intanet da aka fi sani ta yadda wasu suke alakanta shi da kudaden nan na cryptocurrency wanda shi ma kudade ne na intanet wanda kasashen ketare kawai suka kaddamar da shi kan hakan ya sa muka tuntubi ɗaya daga cikin malamai a jami'ar umaru musa yar aduwa da ke jihar katsina dr abdulsalam abubakar domin mu ji daga gare shi tasirin waɗannan kuɗi na intanet da babban banki ta kaddamar da shi wanda kuma ta ce za a fara amfani da shi a ranar ɗaya ga watan oktoba da ya wuce wato makonni biyu kenan da suka gabata shin ta yaya ma 'yan najeriya za su yi amfani da waɗannan kuɗi da ma tasirin shi wa tattalin arziki musamman ma ƙananan 'yan kasuwa kasancewar akwai abubuwa da yawa da ya kamata a gane akan wannan kuɗi domin don bunƙasa tattalin arziki inda wato kuɗaɗen nan na cryptocurrency ake ganin cewa abu ne da 'yan najeriya suke amfani da shi da dama amma kuma baya taimakan najeriya ta kowane fanni sai ma kara bunƙasa wasu da ake ta yi kan hakan yasa shirin na kwabin kajaran ka na wannan rana zai yi duba akan tasirin waɗannan kuɗaɗe wa tattalin arziki musamman ma wa ƙananan 'yan kasuwa kasancewar ƙasashe da dama da suka ci gaba sun dogara ne akan ƙananan sana'o'i ko kuma suka gina ƙasarsu ƙasar china ƙasar malaysia india da dai sauransu yana ɗaya daga cikin ƙasashen da kasuwanci musamman ma ƙananan kasuwanci ya taimaka gurin ci gaban tattalin arziki cikin su amma kafin mu je ga tattaunawar mu da Dr. Abdulsalam Abubakar ga labaran kasuwanci. Kwabonka jarinka. gagarumar matsalar tsaron da ta dabaibayi Najeriya tare da dakula tattalin arzikin kasar kusan ita ce babban dalilin da ya sa ake yawon ciwo basuka domin cike gibin da ake samu a kasafin kuɗaɗe. Ministan harkokin kuɗaɗe Zainab Ahmad ce ta bayyana haka inda ta bayyana cewa a kasafin shekarar 2022 dai Najeriya na sa rana ta samu kuɗin shiga naira triliyan goma yayin da ta kasafta kashe naira miliyan triliyan goma sha shida. Wannan na nufin an samu gibi kenan har na naira triliyan shida waɗanda Najeriya ta ce za ta cike sauran triliyan shida ɗin. ko a kasafin shekarar 2021 sai da aka samu gibi waken gibi na naira triliyan 5.2 yayin da ake fama da wannan yawan ciwo bashi a gefe ɗaya kuma bashin sai ƙara yawa yake yi yadda bashin ke ƙara yawa haka ita matsalar tsaro ke ƙara muni a faɗin ƙasar Najeriya ta yi watsi da yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattaba wa hannu da zammar ganin manyan kamfanoni suna biyan haraji mai gwabi-gwabi kimanin ƙasashen duniya 136 ne suka amince da wannan yarjejeniyar domin tilastawa manyan kamfanonin biyan akalla kashi 15 na kuɗaɗen haraji harajin sabanin yadda suke biyan ƙasa da haka a can baya matakin bullo da sabon tsarin harajin na zuwa ne bayan an yi la'akari da cewa manyan kamfanonin ƙasashen duniya na daɗa faɗaɗa ribar da suke samu ta hanyar biyan harajin da bai taka karaya karya ba yanzu haka hukumar bunƙasa tattalin arziki ta ƙasa da ƙasa OECD ta ce wannan yarjejeniya ta samar da ƙarin dala biliyan hamsin na haraji a cikin shekara guda abin da zai ƙara ƙarfafa tattalin arzikin ƙasashe a daidai lokacin da suke fafutukar dagijewa daga annobar corona ana sa ran matakin cimmar yarjejeniyar ya shafi hatta manyan kamfanin Amazon da Facebook da kuma sauran kamfanin da ke samun kimanin cinikayyar sama da biliyan ashirin na dala da euro. Tun a farkon watan Yulin da ya gabata, sama da kasashe ɗari suka goyi bayan sabon tsarin jim kaɗan da fitar da shi ga duniya. Duk da a wancan lokacin an samu kasashen irin su Ireland da Hungary da Estonia da suka ƙi amincewa, amma daga bisani suka shiga ciki. Kawo yanzu Najeriya da Kenya da Pakistan da Sri Lanka ba su amince da wannan yarjejeniyar ba. Kwabonka. jarin kaka. tabarkan mu da dawowa daga labaran harkokin kasuwanci kuma yanzu zamu je kai tsaye da tattaunawar mu da muka da Dr. Abdulsalam Abubakar ta wayar tarho inda wakiliyar mu Ummu Salma Ibrahim ta tattauna da shi ga kuma abin da yake cewa. Kwabonka jarin tsarin da za ta yi amfani da shi na block technology ko blockchain technology eh. da distributed ledger kusan ya yi kama da shi na bitcoin da cryptocurrencies da aka hana amma babban bambanci shine ita inera ko abin da muke cewa legal tender ma'ana wani babban banki wanda duniya ta yarda da shi ya hiddo ta saboda haka za a samu universal acceptance ko ina za ka iya transaction da ita kai saya ka saida za ka iya eh, ba turowa za a iya turo maka za ka iya sayayya da ita hankali kwanci sana kuma duk kuɗi ana so a samu wani wanda ya ɗauki nauyinsu to ita inera babban bankin najeriya ya ɗauki shine ake ake cewa direct liability ya ɗauki nauyin ita wannan inera ɗin ya yi garantiyin balu ɗinta saboda haka ba za a samu wani id ba za ta kuma sauƙaƙa cinikayya da um, transaction na tura kuɗi da asa kuɗi da makamantan wa'annan eh kamar yadda duk duniya aka yi da naira matsayin kuɗin Najeriya ne to ita ma i naira ba bambanci bambanci kai wannan paper ce kake ɗauke da ita kuɗi ne wannan kuma kuɗi ne amma ana ce mai e-wallet za ka rijista da turu wani banki kana da kudin ka kaza na kashe kaza tsora kaza na samu kaza an turu man kaza duka dai makamantan wannan da ita naira bambanci ta kawai ita wannan kana taba ta ita kuma wannan baka ganin baka ita taba ta amma kana da ita a e-wallet saboda haka ba wani matsala sai dai duk abin da aka ce technology ne na ICT sai a hankali to amma na san an ɗauki matakai wanda za su ga an kokarin hana irin zamba cikin aminci da ake yi irin na abubuwan da ake yi online. Ok, to ita ya kake ganin a inera ya da rawar da ta taka wajen ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Ito eh za ta taka rawa sosai saboda shi tattalin arziki abu ne wanda yake saye da sayarwa. Transaction, exchange of goods and services. Na saya, na sayar, an biya, na biya. to saboda haka duk abin da zai sauƙaƙa wannan cinikayya zai kawo ci gaban tattalin arziki yanzu misali idan muka cinikin naira miliyan ɗaya in sai na ɗauko ta kashi na kawo ma mutum kin ga akwai haɗari na za ta iya bisa hanya a samu matsaloli da makamantan irin wa'annan In aka kawo magana account zan ma transfer to amma in zan ma transfer za a caje ni wasu 'yan kuɗi misali wurin transfer din mm. to ita in naira dubu wannan ba za a samu wannan tsadar ba za ta yi sauƙi ba saboda haka ba za a caje ka kuɗi in za ka tura mutum kuɗi ba kuma zai zamana very safe ma'ana babu magana yi eh, akwai za ka tracing din transaction ɗinka in akwai matsala bankin da ka rasa turu zai iya resolving in ya gagara CBN suna da sun yi da diketin bangaren da zai kokari ya maka resolving wannan to zai sa a samu sauri wurin biya da an sa kuɗi zai sa kuma an biya da an sa kuɗi ya sauki sana kuma zai sa duk inda kake a duniya za ka iya transaction da naira kamar yadda ake yi da da wannan kati na banki mutum ya yi mastercard ko visa da sauran su eh. to amma bambanci su masaka da biza kamfanoni ne sana'a suke saboda ke sun caje ka kuɗi to amma yanzu kana dili ne da babban banki direct ba wani wanda zai caje ka kuɗi zaka tura zaka anshi kuɗi saboda ka zai kawo zai facilitate ma'ana zai sauƙaƙa hada-hada da cinikayya da kuɗi su canza hannu wannan kuma zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya na to duk da cewa ita wannan inera sabon abu ne da aka kirkiro a Najeriya ba a saba da ita ba kuma ko a bayanin ga na farko ka bayyana cewa ba za a rasa wasu matsaloli ba shin kana tunani wasu matsaloli ne kake tunanin wannan abin nan na inera zai iya a fuskanta babban matsala dai shine abu ne wanda ya dogara ga technology ma'ana abin da ake cewa information technology kuma duka mu mun san Najeriya ita internet din mu da makamantan su ba irin mai kyau bace sosai din na haka nan to ba za a rasa irin wannan matsalolin mu kila kai kokari ka tura ko ka anshi kuɗi kila a samu irin wannan kalubalen na farko kenan na biyu kuma tunda abu ne wanda ya shafi information technology ma'ana bisa waya ne ko bisa kwamfutoci za a rinka yin wannan transaction wanda kuma mun san irin wa'annan akwai hackers wanda suna iya shiga su buɗe account ɗinka su ga information ɗinka su yi maka ɓanna. Wato masu dai damfara ta yaƙi. Masu damfara yawa waɗanda suke bi aikin suke nan su buɗe eh, account ɗin mutane su amfani da wasu information ɗinsu su je su zamba cikin aminci su cuce su. To da irin wannan ba za a iya runan out ba. sai dai kamar mutum a matakin shi zai ɗauki matakai shi ma na tsara wayar shi da kwamfuta shi wanda yake aiki da ita wurin magana iwala din shi da kuma su ma babban banki bangaren su sun ɗauki matakan da za su yi kokari su kare wannan din sana kuma al'ummar najeriya al'umma ce wadda take galibi ba ICT compliance ba ma'ana akwai ƙauyuka inda duk irin wani abubuwan ba ko an san ko ba a san su ba ko akwai su din kuma literacy din ko kuma yadda ba za a yadda da su bai ɗaya lokaci guda ba eh. duk da yake yanzu irin su POS din nan su online bankin da mobile bankin duk sun yaɗu ko ina an san da su to amma duk da haka muna da karkarori wanda ita ainihin duk inda ka je karkara za ka samu naira biyar naira dubu duk akwai ta ko ina to ita ma naira matsayin ta na currency legal tanda ya kamata a ce duk inda ka je zaka same ta to amma saboda limitation na technology da ilimin mutane ba za ta kasance kamar irin naira wanda muke rikewa ba eh kila zaka iya zuwa kauye zaka sai gero karkara ka ce bari in ba da imira ce a abu yadda ba kai ka ilga kudin shi ka shi. eh saboda bai saba eh saboda bai saba ya zai yadda da ita ba to amma kuma duk kudin Najeriya ne misali to wannan shine limitation da za a wasanta yadda da ita wasu wuraren musamman inda ilimi da technology bai kai ba magana wallahi wani ya shiga ma banna magana kuma intanet din ma amma intanet mai kyau wanda zaka tura ka an shi kuɗi cikin sauki wa'annan su ne kalubalen da za a kana da shawarwari ko da wajen matakan da ya kamata a dauka wajen ganin cewa inganta ita tsarin wannan e-naira din ito eh matakan da za a ɗauka ɗin tun da ah, magana ce ta abin da ake yi online a ran ainihin ainihin shi gadget da ake amfani da shi waya da kwamfuta da ainihin kuma ah, ainihin technology din tun da ainihin application ne za ka yi downloading to ya kamata a ce an ɗauki matakai wa'anda za su tabbatar kuɗi na mutum suna tsare sana kuma za a sauƙaƙa mashi wurin yin transaction ɗin kada ya zama na kai ta kaɗan yi abin da bai kai ba sai ka sha wahalhalu na je banki kafin a resolving kai ta bin layi wannan sai ya sa mutane abin yi tun harko ya yi tara ransu to a ɗauki matakan sauƙaƙa ainihin application ɗin ya zama da dandanan mutum zai abin da zai ya gama da kuma tsaron shi su ko mutane bangaren su su tabbatar da wayoyinsu da irin password ɗinka da sauransu ba kowa ne kake ba ba kowa ya sani ba yadda kai wani matsala daga bangaren mutanen take tasowa kai ke compromising information ɗinka har wani ya samu dama ya cuce ka ko kuma waya ka misali ka kai gyaran waya ka ce ka batta ta ɗin nan da makamacin wa'annan da ya kamata mutane a kula da irin wa'annan abubuwa dr abdulsalam abubakar kwabonka jarinka To masu kallon mu da sauraron mu tattaunawar mu kenan tare da Dr. Abdulsalam Abubakar inda muka tattauna da shi ta wayar tarho kuma za mu je mu huta rabin lokaci idan mun dawo shirin na kwabon ka jarin ka zai dora. jarin ka. kana neman ingantaccen kamfanin yada labarai mai inganci? Kasance da www.libertytv/radio.com Ko a ina kake za ka iya sauraron mu a fafaɗan Najeriya. Haɗin gwiwa bisa aminta da juna. Ingantattun kayan aiki isar da saƙo kowane lokaci daidai da ra'ayi. Kai dai kasance da www www.libertytv/radio.com Labaru da ɗumi su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci. fankan-fankan ba shi ne kilishi ba tsomi tashar 'yanci. kwabonka jarinka tuma da labar kamo da